tafiyar yau din nan yau juma'a allah jarabe mu da wata babbar mutuwa da rasuwa da aka yi wa ɗaya daga cikin yan uwanmu kuma aka yi mana shine dan uwa cikin yayanmu nan da suke tare da mu suke ɗaukan mana karatuka a midiya ɗinmu alansar midiya a shine salim aminu bello shugaban masu kula da wannan kyamarori gashi muna tare da shi mahaifinsa yau Allah ya masa rasuwa da safen nan ciwo kuma babu labarin ciwo kawai dai mutuwa ba ga tatan haka Allah ga dama ya dauke shi da azumi ya dauke shi kuma ranar juma'a da haka muna amfani da wannan majalisi kamar yadda shi wannan yaro yake ta mana hidima shekaru aru aru da shi muke zuwa ma'aikaci ne amma yakan dauki hutunsa na shekara ya zo ya yi hutunsa a nan garin saboda zai mana wannan hidima Allah ya jikan mahaifin Allah ya fi masa Allah sa ya huta Allah sa aljanna makomarsa da haka da suna wannan majalisi na tafsirin muna al'ansar nan kuma muna yau dan uwa salim a taziya Allah ya jikan babanka Allah ya masar hama ya jikan mu gaba daya kuma Allah ya ba shi falalar mutuwa ranar juma'a Allah ya ba shi falalar mutuwa a watan ramadan ah, wannan mutuwar riba ce insha Allah musulmi wani abun mamaki shi kuma yana yaron bai wadda Allah ya masa mahaifiyarsa ma da watan ramadan tana cikin yin abinci haka kawai ta mutu ita ma a cikin watan ramadan shi ma kuma baban haka kolin shi ma a cikin tsakiyar ramadan tsakiya shi ma Allah ya ɗauki ransa su kuma haka Allah ya girmama sai ba su wannan dama da haka sai ya haƙuri mai haƙuri gaba ɗaya gobe da sassafe zai kama hanya don tafiya Kano saboda karban ta'aziyya muna fata Allah ke shi lafiya Allah kuma ya ba da haƙuri ya ba mu juriya da dangana gaba ɗaya me ka ce tambaya mu wannan bawan Allah yana tambaya da fata an sha ruwa lafiya ya yi wankan juma'a ba tare da ya yi alwala ba sai ya sallar juma'a a haka shi mai hukunci to wani irin wankan ya yi idan wanka ne na shari'a wanda ya bi ka'idoji wankan shari'a kamar yadda ake wankan janaba to ko bai maimaita alwala ba babu komai idan kuma wanka ne na al'ada ya je wankansa da sunan wankan juma'a ya watsa ruwa da sabulunsa da komai nasa to kaga kayi sallah babu alwala kenan da ka baka da sallah ka maza maza yanzu ka je ka sake alwala ka sake azahar ka sake la'asar ka sake magarba ka sake yi a asham to asham daman ba dole bane in ya ga dama ya sake in ya ga dama kuma dai ya bari amma dai Ah, waɗannan salloli ne na farilla sai ya sake su idan kuma wanka ne kai na shari'a normal to babu damuwa juma'a ka tana nan Allah gane da mu nawa Allah ya saka da alkhairi wannan mai tambaya ta gaba shi ma bayan ya yi sallama da fatan alkhairi yake cewa ah, mace ce take ah, mace ce al'ada sai take daukewa ai take daukewa tsawon watanni an yi magani an yi magani amma har yanzu al'ada ba ta ɗauke ba shin malam ya hukuncin sallar ta yake da azuminta shin mijinta zai iya alakar aure tare da ita jinin da ya zo ya yi ta zuwa shekara shekaru ko lokaci mai tsawo aka yi ta magani ya ke daukewa ya zama jinin ciwo da mu fasad ake ce da shi jinin rashin lafiya jinin hawa, shi wannan jini normal ne baya hana sallah baya hana azumi baya hana dukkan alagogi komai za a yi kawai dai a ci gaba da zuwa asibiti ana neman magani idan ba na asibiti ba ne akwai na aljanu aljanu sukan iya shiga jikin mace kamar yadda manzo Allah ya faɗa cikin hadisi su tsinka wata jijiya ta ta barar da jini ya tsawon shekara to wasu da basu gane ba za su yi ta wahala su ta zuwa suna neman asibitin bature shi kuma bature kwakwalwarsa ba ta kai ga gano wannan abu ba na'urarsa za ta nuna masa komi daidai ne to na'urar shari'a kuma ta nuna cewa akwai shaidanu akwai aljanu da aka ki hada guda biyu ki na baturen kuma ki samu malaman sunna da suke da ilimi akan ruqiyya su baki addu'o'i ki je ki ta yi amma kar ki daina azumi kar ki daina komai sai dai kawai idan wata ya zo za ta duba a watan nan kwana nawa ne take ta na al'ada da ta saba tun da jinin ya cakuɗe misalin a ce duk farkon wata tana yin kwana biyar ko shida to duk farkon wata in ya zo sai ta ware kwana biyar ko shida ta daina sallah ta daina azumi ta daina duk alaƙoƙi sai ta jira sai ya gama kwanakin ko da jinin bai ɗauke ba tunda bai zai ɗauke ba jinin alal istimrar yake zuwa to ita sai ta yi wankanta a matsayin ta gama jinin al'adarta Sosai sai ta ci gaba da mu'amalanta a sauran kwanaki kenan duk wata kawai za ta ware iya wannan kwanaki da daina sallah ta yana azumi ta daina sauran mu'amaloli sannan kuma sauran kwanakin da zai ta ci gaba kuma wannan larura ta yawan zuban jini yana samun mata da yawa wanda ya kamata a mai da hankali a rinka bincike a kai don a rinka samun waraka Allah ganar da mu na'am to waɗannan takaddi da suka saura a duka takaddi ne na neman addu'o'i kamar wannan shi musamman doguwar takarda da ka turo kake cewa da Allah malam a taimaka mani da addu'a ko Allah zai shirya mahaifinsa domin mahaifin nashi ya kasance baya sallar asuba sai bayan karfe bakwai na safe sai dai a wannan azumin yana dai zuwa masallaci da wuri yanzu kuma yana koka cewa Tun da azumi ya kama idan ya gaishe da mahaifinsa baya amsawa in ya masa magana ma baya amsawa sannan kuma a baya mahaifin ya ƙi ya sanya shi a makaranta ta islamiyya wanda da kan shi ya yi ƙoƙari ya shiga makarantar amma mahaifin ya je ya ƙoƙari aka cire shi a wannan makaranta ɗin sannan akwai wasu haƙoƙin sama a hannun mahaifin ya ƙi ya bashi taya shi da addu'a Allah ya shiri mahaifinsa Allah ya sa ya daidaita lamura wannan shi ma ya yi fatan alkhairi ga malam da kuma addu'a ta alkhairi sannan yana cewa malam yana fama da wani ciwo ne kusan shekara goma yana fama da shi gefen jikinsa ne shekara ashirin da biyar yake fama da wannan ciwon ya yi ta faman asibiti har yanzu dai allah bai ba shi lafiya ba gefen hannunsa da kafarsa ne suke ciwo sosai don haka yake fata a taya shi da addu'a allah ta'ala ya yi masa wannan dan uwa da ya turo doguwar takarda shi ma a takaici yana fatan a taya shi da addu'a jarrabawa da Allah yi wa ɗansa ta wani ciwo mai kama da farfadiya akalla shekara goma yana fama kuma yana fata a taya su da addu'a sun je asibiti sun yi ta magani har yanzu da Allah bai ba su lafiya ba ga wani ɗan uwa shi ma da ya turo wata doguwar takardar shi wanda yake cewa ya kasance shine babba a gidansu bayan rasuwar mahaifinsa ya ɗauki ɗawainiyar ƙannansa da dai sauran ɗawainiyoyi irin nasu amma yana zargin ɗaya daga cikin ƙannansa yana masa asiri wanda yake fatan a masa addu'a Allah ya shirye shi shi kuma Allah ya bashi lafiya da kuma duk sauran wanda suka turo takardun su mana asa su addu'a Allah ya yi mana damuwa gaba ɗaya to larurorin rayuwa ba sa karewa da na iyaye da na kai da na yan uwa da abokanan zama Allah shirye da su Allah gane da su shi dai wannan yaro da yake da larurar uba shi ma din idan yana da nasa matsalolin muna masa addu'a Allah shirye da shi kuma akwai abin tsoro kwarai da gaske a ce a sa yaro a makaranta uba ya je har makaranta ya cire yaron wani akwai abin tsoro kuma dai alhamdulillah tun da yanzu ramadan ta zo yana azumi kuma har yana zuwa masallaci da wuri a ci gaba da yi masa addu'a Allah ganar da shi Allah ganar da mu wanda duk yake zargin ana masa asiri sai ya je ya nemi maganin karya asiri tun wani kafin wuri kafin su karya ka eh kana zargi to maza maza karka yi wasa da falaki da nasi ba wuce macin falaki da nasi maganin yan tsurku ka dage da karanta su ka nemi ganyen magarya guda bakwai ka niƙa su ka ta karanta falaki uku nasi uku kuliya ayyuhal kafiruna ka ta zubawa a ciki da ayoyin karya sihiri ka ta karantawa kana yin wanka Allah zai kare ka daga sharrin mai sharri kuma sihiri da tsafi ana yi kuma yana cin mutum da haka ya kamata mutum ya dage haka duk wanda Allah ya masa wata ni'ima daga cikin ni'imomi ba mamaki yan uwansa ko danginsa ko na nesa ko abokanai sai mai tsammu zai iya faruwa musamman a wannan lokaci da mutane suka nisanci tauhidi suka nisanci Allah Allah ya rufa mana asiri Allah ya gyara halin mu Allah ya sa aljanna makomar mu Allah ka biya mana bukatun mu اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوضه الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين الله كبيا من بقاتهم الله كيافي من قراقرهم الله كسال الجنة مقومهم الله كتكن إياهم كتكن مغباتهم الله كتكن متجهم يا الله إذا كذو دوك الرم كبيرهم من مسلمي الله كبام نيسا قانا دلافيا دزام بوتا مكا الله كبام وداتا كرفا من أسيري